Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da ake samun karin mayakan boko haram da suke mika wuya ga dakarun najeriya sannan za ku ji dalilin da ya sa wani matashi mai rike da mukamin kansila a jihar kano yake ci gaba da sana'arsa ta sayar da shayi duk da cewa shi kansila ne sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda hassan umar tambon zai gabatar mana baya ga haka muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Jami'an sojin Amurka na gargaɗin gwamnatin rikon ƙwarya ta Mali kan karya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group na ƙasar Rasha don taimakawa tsaro da yaƙi da ta'addanci. Makonni da yawa jami'an Amurka da na Faransa sun yi ƙoƙarin hana shugabannin Mali ci gaba da wata yarjejeniya da aka ba da rahoton cewar za ta biya Wagner dala miliyan goma da ɗigo takwas a kowane wata ga sojoji dubu ɗaya don horar da sojojin Mali da samar da tsaro ga manyan jami'ai. Yanzu hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce irin wannan yarjejeniyar na iya kawo cikas ga ƙasar Mali ta hanyoyi da dama. idan aka yi la'akari da tarihin kamfanin rukunin wagna idan waɗannan rahotanni suka tabbata da gaske duk wata rawa da sojojin hayar rasha za su taka a mali za ta iya dagula lamurra da ba su da tabbas in ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka cindy king ta shaidawa muryar amurka cindy ta kuma yi gargaɗin yarjejeniyar tsakanin mali da wagner group zai rikitar da martanin ƙasa da ƙasa don tallafawa gwamnatin riƙon ƙwarya. Amurka tana ba da horo da sauran tallafi ga Mali yayin da take ƙoƙarin fuskantar barazana ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ciki har da ƙungiyar IS mai girma a yankin Sahara da jama'atin Nusrat al-Islam wal Muslimin mai alaƙa da Al-Qa'ida. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin ƙasar Canada ta sanar da cewa da farko za ta yi maraba da 'yan gudun hijira dubu arba'in. Sake tsugunarwar na faruwa ne a yayin tashin hankali a Afghanistan da kuma ƙazancewar zagaye na hudu na annobar COVID-19 a Canada. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar sun sauka a ƙasar Canada. an keɓe sunan da nan na tsawon kwanaki goma sha hudu a wani otal da ke Toronto. Sannan an yi musu allurar rigakafi ta COVID-19 yanzu kuma an sake tsugunar da su a sassa daban-daban na ƙasar ta Canada. Chris Freson babban jami'i ne na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta British Columbia, hukumar da gwamnati ke tallafawa Franson ya kwashe tsawon shekaru talatin yana aikin agaji don taimakawa 'yan gudun hijira a Canada kuma ya ce taimakawa 'yan gudun hijirar Afghanistan abu ne mai matukar mahimmanci. Bambancin tsarin jigilar Afghanistan da sauran ƙungiyoyi shine gaskiya ne cewar mutanen Canada musamman sojoji sun shafe shekaru da yawa a Afghanistan. akwai alaka ta ƙudda kudda mutanen afghanistan da kasar ta afghanistan labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yayin da ya rage shekaru biyu a wa'adin mulkinsa shugaban salio julius ma'ada biyu ya shaidawa muryar amurka cewar faɗaɗa 'yanci na siyasa inganta ilimi rukun shugabanni da suka gabata a kan laifin cin hanci da rashawa da haɓaka daidaiton jinsi su ne abubuwa da gwamnatin sa ta sa a gaba. Kudurorin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da bashi ya yi wa gwamnatin katutu da hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar rashin aikin yi masu sukan lamarin siyasa na saka ayar tambaya kan dabarun rancen kuɗi na gwamnatin wanda bashin ta ya kai kusan dala biliyan uku. Bayo ya ce, Na fara magana ne da inganta ƙwazan al'umma tun kafin a zaɓe ni. Ina tsammanin bisa wannan ne mutanen Saliyo suka zaɓe ni maimakon zaɓen wani mutum. na bayyana musu cewar gwargwado yadda saliyo za ta iya yin alfahari da ma'adananta da yawa da Allah ya albarkace ta kamar zinare lu'ulu'u da sauransu mafi mahimmanci ko mafi kima a gare ni shine bil'adama ya ci gaba da cewar idan za mu iya saka hannun jari yadda ya kamata ga inganta rayuwar bil'adama zai zama tushen ci gaba kuma akan waɗannan ne na yi amfani da shi a lokacin yakin neman zaɓe kuma ba kamar yadda sauran mutane ke tunani ba game da inganta ci gaban al'umma na ayyana shi a zaman ingantaccen tsarin kiwon lafiya ingantaccen ilimi da wadatar abinci na gane cewar ba kowanne ne ke samun damar ilimi ba saboda talaucin da muke da shi a mu, don haka na yanke shawarar ɗauke nauyi gwamnati ta yanke shawarar biyan kuɗin makaranta na kowane yaro tun daga firamare har kammala sakandare. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rundunar sojin ƙasar ta ce kawo yanzu kimanin 'yan Boko Haram da iyalansu dubu takwas ne suka miƙa wuya ga hukumomi a baya-bayan nan. Miƙa wuya da mayakan ke ci gaba da yi dai ya haifar da muhawara a ƙasar a game da makomarsu. Farfesa Khalifa Ali Dikwa mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. Ga kuma abin da ya faɗa wa wakilinmu Husaina Muhammad a Maiduguri. Kullum ina cikin wanda suka ce a dawo teburin sulhu a sulhu din na shi na alheri yaki da wata kasa daban da yaki da yaran cikin gida sojin namu suna taka sansan domin akwai mutanen da suka yi garkuwa da su akwai yara akwai mata idan za a ce za a yi musu ruwan bama mai zai rasa da yara kanana da mata wanda ba su ba yaki suke ba dalilin wannan abin bai kare nan da nan ba na biyu akwai wanda ainihin su suna cikinmu amma suna cin da da wannan masifa domin ba su soma wannan abun ya kare ba da shi suke samun kudade kullum da ko an yi shekara hamsin irin na colombia da farc din nan bayan shekaru hamsin sai da aka dawo kan teburin sulhu ne aka samu maslaha kuma duk wadda mutanen da suka mishi da ni da wani da sauransu duka mun rasa mutanen namu yan uwanmu na ciki daya da yaranmu da sauransu ba wanda wannan masifan nan ba ta shafe shi ba ai soje namu da polis zamu sun iya aikinsu ba nan kawai a ce an yarda da su a sake su su shiga bayanai su da kansu ba za su so haka ba domin sai an samu lokaci irin na naja delta din na inda za a ajiye su a tantance akwai wanda aka tilasta musu da karfi da yaji suka shiga akwai wanda aka sace akwai wanda su da kansu suka kai kansu akwai wanda kuma su bukatan su ta akida ce da sunan jihadi ba kuma ba su san cewa yaudaran su aka yi ba farfesa khalifa alidi kwa kenan a maiduguri To Ɗayyabu Lawal Bala kansila ne a ƙaramar hukumar Gwarzo da ke jihar Kano a arewacin Najeriya, wanda duk da mukamin da yake rike da shi na kansila, hakan bai sa ya yi watsi da sana'ar da yake yi ba wato sai da shayi kamar yadda ya faɗa wakilinmu Baraka Bashir a wannan zantawa da suka yi. shi ake tunda a matsayina na dan majalisa zababbe mutane dai da yawa suna zaton gaskiya ba zan ci gaba da zuwa gurin shayi ba amma ni kuma tunda na san amfaninta a gurina na ci gaba na dora na ci gaba da yin sabgar shayi na ina gudanar da sabgar al'umma sunana tsaye bulawan bala inkiyata ko nickname shine dan talaka ni kan karamar hukumar gwarza ne mazaɓar sabon birni a halin yanzu ni ne zababban kansila na mazaɓar sabon birni sannan kuma ni ne dukuti sifika na ƙaramin hukumar gwarzo akalla mutum na hudu kenan a kunshin jagoranci na ƙaramar hukumar gwarzo so na fara sana'ar shayi ne akalla shekara wurin takwas ko goma abin da ya ja hankali na ga fara wannan sana'a ta wata shayi shi ne. na fara shiga cikin al'amarin gwamnati ta lokal gamman a cikin gwamnatin shekarun wacce aka kafa a 2007 a daidai wannan lokaci na tsaya takara ta kansila da ban samu nasara ba na zo an bani special assistant na ciyaman na shugaban karamar hukumar gwarzo bayan na gama wannan special assistant mai ba ciyaman shawara na musamman a karamar hukumar gwarzo na dan sauka na dan tsawon wasu lokaci haka watanni kafin a ƙara yin zaɓe na ƙananan hukumomi to wannan saukar da na yi sai na ɗanɗana wani abu na rashin wani abu a hannuna na rashin kuɗi a hannuna wannan ya bani sai na fara tunanin to meye makomar rayuwa ta ta siyasa da kuma rayuwa ta ta gwamnati da kuma rayuwa ta ta ba gwamnati sai na fara tunanin nemo wa kaina makoma sai ya bani damar na zo na nemi rumfa a bakin asibiti general hospital na gwarzo in the first beginning sai na fara ma wani sana'a na sai da roba da kaya na jarirai da waye to sai na ga daidai location din rumfar inda aka bani ba wannan sana'ar yake bukata ba shine abin da yake bukata sana'ar shayi ni mutane na suna iya samu na anan suna iya samu na a gida tunda kofa ta a buɗe take kuma nan guri ne matattara ta al'ummar mu gaba daya in ba wannan ba shi da lafiya wani yana da lafiya Tana muna samun korafe korafe a gida wannan an san korafe kuma ina fitowa gurin nan kullum akalla da safe in ina da abin da ya shafi harkar ofis ko harkar al'umma ta na zo na dan taba abin da zan taba tun da yara a gurin in tafi in je in wancan in na gama wancan kuma in dawo tura ci gaba da wannan kalubale ɗaya ne wanda shi kuma ba zan ɗauke shi ba zan ɗauke shi a matsayin kalubale ba kalubalen ne wani zai zo ya ga shi zuwa ya ya sha kyauta to ita kuma sana'ar na ba ta wani matsayi na musamman zai iya ma kyautar abin da ba za ka iya sayan shayin da shi ba amma kuma ba lalle ne iya baka shayin kyauta ba saboda shi wannan na dora shi a wani gwadabe ne na sana'a ce ina kare ta a matsayin ta na sana'a zaton mutane na samu kansila kada in shayi to ni ina kira ga matasa da waɗanda suke siyasa da waɗanda ba sa siyasa su gane cewar sana'a abu ce wacce take da sirri da rufin asiri a cikinta kuma ɗan adam mutuncinsa baya dorewa sai ya kama wani abu nashi na yi na sana'a matukar ba za ka kama wani abu na yi ba to za ka zama mai ragaita za ka iya lalacewa in Allah kuma bai sa za ka lalace ba za ka iya zama dai ga kanan sai dai cikin wuya kake ka kawai Ɗayyabu Lawala Bala kenan kansila da ke sai da shayi a ƙaramar hukumar Gurzo da ke jihar Kanan Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana kan yadda ake sana'ar yin ciyawa. sana'ar ciyawa da ake ba dabbobi tana ɗaya daga cikin sana'o'in da 'yan arewacin najeriya ke tinkaho da shi a kudancin ƙasar don samun abin dogaro da kai na tattauna da wasu masu sana'ar ciyawa don jin yadda sana'ar ke tafiya a nan jihar oyo kuna na faruku wanzan aiki na aikin ciyawa nake yaya kasuwancin ciyawa ke tafiya a nan birnin ibadan kasuwancin ciyawa alhamdulillah saboda kasuwanci ne lebaranci ne amma kuma lebaranci ne irin wanda kaɗan ɗaukar lalurorin talaka irin namu wannan sana'a ta ciyawa tana biya ma bukata? Eh tana yi bakin gwargwado insha Allahu. Kamar ka taɓa yin wani abu da za a ce a taho a gani cikin aikin ciyawa? Eh na taɓa yi. Kamar da mi da mi ka yi? Na ɗaya dai cikin ciyawa na yi aure, cikin ta na yi sunan nakin ƴaƴana, sannan kuma da wurin kwanci kwanciya na gidana. Cikin ciyawa kuma Allah ya yi min wannan. Wannan ciyawa ta ku shanu ɗaya ke cinta koko har da ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki. Ko waɗanda mai bisa shi in je masu cin ciyawa ne. Ana towa ana siya gare mu ana basu. Hamma alade ana kai ma ciyawa gare mu ana zuwa a siya gare gare mu alade ma shina cin ciyawa kwarai da gaske irin wannan da kuke da. eh akwai irin wadda suke ci don ciyawa ta danganta kala kala ce wace iri da ke ci muna ce mata kausa kausa ita yan ka kai ma da yana cinta yanzu kamar ka taba koya ma wani wannan sana'a sosai jama'a su ma sun kai yawa wa'anda na koya ma insha Allah kamar dawa dawa ka koya ma aikin ciyawa to ban elisa yin sabida jama'a sun yawa bakin wargwado insha Allah ina da jama'a da dama wa'anda na koya ma wannan sana'a su kuma su koya ma wasu kamar cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai mai aikin ciyawa a'a ƴaƴana ba mai aikin ciyawa amma akwai yan uwana yan uwana kasu sun kafi yawa akwai ɗiyan yanne akwai ɗiyan abokai duk waɗanda muka zama tare da su sannan akwai yan uba haka muna tare da su insha Allah kuma ka dade kana wannan aiki na dama insha Allah rabbi don na kai shekara kusan 28 ina wannan aiki insha Allah wato tun ka wannan kasuwa ta dawo nan kenan to ana bodija nake insha Allah tun lokacin mulkin Abacha insha Allah na san ibada ina aikin ciyawa sunana Sani mai harawa me zaka ce a game da wannan aiki na ciyawa wannan aiki na ciyawa mun dade muna yi ne kwarai da gaske na shekara talatin ina yi ne tsakanin ciyawa da harawa. A wani gari ka fara aikin ciyawa? Can tun muna Bodija na fara aikin ciyawa da aikin harawa. Ha Allah ya kawo mu nan ne. Da Allah ya kawo mu nan ne har matsayin Allah ba mu sarki nan ne. Na ciya girgin ciyawa saboda jama'a al'umma da yawa kowa na yi ciyawa yana yi ciyawa sannan shanu na ci awaki na ci raguna na ci raƙuma na ci. Kamar wannan ciyawa kala nawa ce? Ciyawa kamar yanzu ciyawa nan ne daidai muka je muka yi wada ta kala hudu. Kamar wace iri da wace iri? Akwai kausa kausa akwai gyazama akwai harkiya akwai abin nan gamba to ni a ni yanzu a yi ni yanzu ba ni wa ciyawa amma jama'a ta suna yawa idan ka ce kana saidawa ne gani kana sai da kai nawa gani da to dai ina sayan kai talatin arba'in hamsin ma ina saya to ka saida gaba ɗaya in saida Allah da da kaɗan kaɗan hankali hankali yanzu nawa ake saida kan ciyawa yanzu abin da ka saida kan ciyawa ɗari bakwai muka saidawa ko akwai wani lokaci da ciyawa za ta yi sauki ko za ta yi tsada akwai lokacin da ta yi sauki kuma mu saya ɗari hudu ɗari biyar ko wace iri menene matsalar wannan kasuwanci na ciyawa a kasuwanci mu na ciyawa bai da wata matsala lafiya lau muke kamar ba wani hadari ko uh, wata matsala to ba wata dai matsala da yanzu kuma Allah ya kare sunana Umar wallahi aikin ciyawa nake yi me baka sha'awa shiga aikin ciyawa to mala zan kyawun da aikin ciyawa ba ni rashin yi shi yasa ni ciyawa wallahi don in ga da yi wallahi ban yanta don aikin wahala ne yanzu da a ce kana da jari ka yin ciyawa ina da jari ba aikin ga da mi ka yi a kasuwanci zani Ko magana gaskiya ba to yanzu kana zuwa daji kana yi ciyawa ina zuwa daji na yin ciyawa yanzu a yini kana yanku kai nawa gaye ni ina yanko kai goma kai sha biyar ashirin ina yanka. Nawa haka sai da in ka kawo? To in ne kawo gasari ɗari biyar ne ga mai waranda kuma saba hundred naira ne. Wato ɗari bakwai kenan. Eh ɗari bakwai ba. To bashi ne ko kuɗi hannu? Eh to watakila an yi daidai da kasuwa za a ba ka kuɗi hannu. In kuma ba kasuwa ka jira sai an sai da ba kuɗi. Ko ga masu sari? Ko ga masu sari ne. Masu saye da kansu fa. Masu saye da kansu da sun saya za su biya za su faɗa kuɗi. Ka taɓa faɗawa wani haɗari kamar daji a game da wannan ciyawa? Babban haɗari ko na faɗa malam Hassan don kana ɗaho kan ciyawa wa kana sauri kai daidai ka haɗa rame da kai da kan ciyar nan za ku dunkule ku haɗi wani bi ma sai kai kuwa babu wanda ka janka sai ka daɗe kwance sannan ka tashi ka ɗurkumi abin ka wani ba kamar aza ya dole ka bi ɗone ka amma ka aza ka ina za ka ajewa. An ci kuma wani bi kuna taka katawa me gaskiya abin. Magana nan gaskiya ne katawa maciji ba abin da ba mu takawa. Ka taɓa taka katawa? La na taɓa kuma na haɗa rame na haɗa rija. Ka taɓa ganin maciji? Na taɓa gani walla. Wani iri ne? Akwai kasa akwai baki akwai gajera ba irin kalan macin da ba sai dai wanda baka daidai da shi ba. Kana da maganin maciji ba ni da tsarin Allah da nake tare da shi wala. Abubakar Dalladi nake yaya kake ɗauka wannan aiki da haka na ciyawa wannan aikin da nake ɗauka na ciyawa hakika kamar yadda abokin zama na ya faɗa rashin wani aiki ne ke sa ana wani aiki din don saboda yan gajari gaskiya ni ma da na kama wata sana'a wadda na taɓa yi ba wannan din ba don na taɓa yin wata sana'a wadda ba wannan din ba hakika amma ko yanzu ga dai ina dai sa himma ina nan ina yi gwargwado ina dan tana da wani abu in samu abin da na koma mu ga sana'a, nan da nake yi in bar wannan aikin na jagoranci to da yanzu a ce ka samu kuɗi wacce sana'a kake son ka komawa can da na dan taba wata sana'a ta dabino da gujiya irin wadda aka ce ma kwaruru wasu su ce mata barashi wasu su ce mata takuriga wasu su ce mata mai koko yare dai fanni fanni na jaha jaha din ne ka yin jin suna mata irin wannan sunan sannan da abin da muke ce ma zan kwaila wadda ake yi da arake da siga din don na taba sana'a su a nan garin gaskiya wannan ciyawa ka taba zuwa wata jiha banda nan jihar Oyo ka yi wannan sana'a ta ciyawa A'a, iya nan jihar Oyo nake yin sana'ata kuma tun zama Borija akan yin ta tare da ni din Allah Ubangiji ya kawo mu a nan wurin. Kuma muna nan muna yi din. Ba mun hasa ba kuma in Allah Ubangiji ya kadarci mun ka cimma lokacin barin ta bari za mu yi din mu kama wata. Amma a Arewa baka taba yin wannan sana'a ciyawa ba. A'a, a Arewa ba ne wannan sana'a ciyawa sai dai in je daji in dobo in kama dabbobin gidanmu. To kamar irin Arewa akwai ciyawa kala-kala, akwai bubburwa, akwai harkiya, akwai karangiya, akwai balashiya, akwai damfar kami kamar nan ma duk akwai su a'a gaskiya nan ba irin waɗannan akwai na nan gaba nan iya muna da kausa kausa muna da gyazama muna da gamba muna da ita harkiyar ta samu na nan ga muna da wadda muke ce ma yan ruwa sannan yan ruwa din sun bambanta kala kala muna da wadda muke ce ma mai kunwa muna da wadda muke ce ma ja in ja muna da wadda muke ce ma gashin bature muna da wadda muke ce ma mai gaba daga cikin ciyawoyi yan kuma nan da wata ɗaya zuwa biyu su za mu huskanta ta asabar da ta tudu za ta kare mu kuma mu ta ruwan ɗin. To a cikin waɗannan ciyawoyi da kalli safa wane kala cikin su shanu suka fi so? A yanzu dai kowace saniya na ciyin ta sai dai daga su masu shanun da ke nuna muna zaɓin rayuwarsu amma ga su dabbobin an haka kai musu kowace iri an haka kai mu dabba shi na ci sai dai kai ga mai saniya ɗin abin da kake ra'ayi ga ka shi za ka iske ka saya ɗin ka iske shi sai in baka iske shi ba sannan ka hankura da wanda ka gani ɗin. Sunana Musa Muhammad. Ina shiga daji wurin ciya sosai ma. Wane bangare kake shiga kake zuwa yin ciya na fi yawan shiga cikin garin mane wajen ciya dan yanzu haka ma daga mane na fito wurin ciya to mane tana nisa ne mane tana da nisa gaskiya amma ba ta nisa yadda kake nufin nan tana da nisa ba da yawa ba dai to in kai yau ciyawa ya hake kawo ta nan kara in ni yau ciyawa cikin dajin mane ni kuma zan fito daga cikin dajin in zo cikin garin mane in nemi mota wani lokaci zan iya samun mota naira ɗari ta ɗauko ni ta kawo ni nan kara ta sauki kamar wani kan ciyawa naira ko wani kan ciyawa naira ɗari ake ɗauko min shi daga dajin da ni yanke shi ko da ya kai guda nawa ko da ya kai guda ashirin ko ma hamsin ne naira ɗari ɗari ake ɗaukowa kai shekara biyar ina yanka cewa garin nan nan jihar Oyo ba kuma in Allah ya so da in ka gana canza daji to sai dai in ma ne na ga babu cewa sannan in canza daji amma in dai tana da cewa zan iya yin wata biyar shida garin nan ma ne nake yanka haki har in koma birnin Kebbi State yau din ma na yanko guda goma gobe ma zan koma in yanki goma jibi ma zan koma in yanki goma Kullum goma haka yanka Kullum goma nake yanka inda ni nake saidawa da kaina ka ba ma sari a ni ban ba da sari gaskiya ni ma saboda me ni ma ina sara ta wani ka ba da sari kamar a ci bisa banka mana to ai masu sari ne suke mana karanci ne shi yasa mu ma muka kama sarin matsalolin cewa gaskiya ana samun su kuma wani lokaci ba mu samun su saboda ni gaskiya na shiga matsala ta ciyawa don na taba fadawa rijiya da ni da kan ciyawa ni fada cikin rijiya ta kai wagga da take gidan ciyawan nan ta kai gaba goma sha Allah ya kadarci ai mata irin wani rami rami ai mata matakai to sun ta tako hannu fito ciki amma shi wannan kan ciyawa da ni shiga da shi can ni baro Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice tunanin tura wasan fidda gwani na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 tsakaninta da zimbabwe a ranar asabar zuwa Lankilan stadium da ke obuasi bayan hukumar ta yi karan batta da hukumar da ke kula da wasannin motsa jiki nsa a kan bayar da takardar izinin shiga kallon wasan hukumar kwallon kafar tana nan tana juyayin ɗage wasan daga cape ana saura kwanaki hudu a yi wasan babu dai dai tabbas akan abin da ya jawo haka sai dai akwai jita-jita cewar hukumar kwallon kafar na son gujewa yin aron gama ne da hukumar wasannin motsa jiki wurin amfani da stadium din na cape coast kuma abin da aka ce shi ne sadadi ne zancen takardar izinin shiga kallon wasan yayin da fa ta so matsara takardar izinin nsa mai mallakan filayen ta yi kashe game da yin amfani da duk wata takardar izini da ba ta ɗauki da tambarinta an huta shaida mubarak wakasu ɗan wasan tsakiya na ƙasar ghana daga 'yan wasan black stars da za su kara da zimbabwe a dalilin rauni da ya samu wakasu na a cikin 'yan wasa biyar a cikin 32 da aka dakatar don wannan wasa hukumar kwallon kasar ghana a ranar litinin ta ce rukunin 'yan aikin fasaha da coach malavan Rojovic ke jagora ya ɗau wannan mataki ya dai samu rauni ne yayin da yake yi wa kasar ghana wasa a watan jiya kasancewarsa kusa na kungiyar black stars rashin nasa babban koma baya ne ko da yake kocirajevic da 'yan wasan nasa za su nakalci mafita a kan zimbabwe dan wasan na shanshan fc ya zura kwallaye sha uku a wasannin 65 da iya yi wa black stars tun da aka fara kirarsa a shekara ta 2012 babban mai koyar da bafana bafana wasa hugo bruce ya ce ya yi imani zai yi nasara akan ethiopia a wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da zargin makar makarkashiya ƙungiyoyin biyu za su yi wasa fita biyu a tara ga watan oktoba a birnin addis ababa da zagaye na biyu a ranar sha biyu ga watan na oktoba shekara ta 2022 mai koyarwan dan kasar belgium na cikin wata hira ya ce jiya yake kamar ana yi masa makarkashiya yayin da wasu club sun kaki sakar masa ɗan wasan su wannan karambata ya ce ya fuskanci wasu iya iya tun da ya kama ragamar aiki na babban babban mai koyarwa kocin din na shekaru 69 an hana masa damar shiga ya yi kallon wasan orlando pirates a orlando stadium yayin da za su kara da mamelodi sandan a gida sai da ya kuka akan talabishin kasa lokacin da ya ambata sunayen waɗanda za su yi masa wasa da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai labarai a takaice. Jami'an tsaron Amurka na gargaɗin gwamnatin rikon kwarya ta Mali kan karya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group ta ƙasar Rasha don taimakon tsaro da yaƙi da ta'addanci. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan. gwamnatin kasar Canada ta sanar da cewar da farko za ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira guda dubu arba'in. Haka zalika an ji cewar yayin da ya rage shekaru biyu na wa'adin mulkinsa shugaban Saliyo Julius Ma'ada Bayo ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yancin siyasa inganta ilimi rukon shugabanni da suka gabata a kan cin hanci da rashawa shine abin da gwamnatin sa ta mai da hankali a kai. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe wato agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe biyar kenan agogon ghana yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande da ya ta ni gabatarwa sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa kwana lafiya.